Washington DC. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. A yau 23 ga watan Agusta na shekarar 2023 za mu ci gaba da maudu'in makon da ya gabata inda muka fara magana akan mawuyacin halin da jama'a suka tsinci kansu a ciki. gaishe ke zara'u muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya tuntuɓi 'yan Najeriya kuma ya nemi cikakken bayani akan halin da suke ciki a yanzu yayin ƙarin kuɗin kayan sufuri. Sai ku kasa kunne saurari shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da komawa Kaduna garin gwamna inda za mu saurari ci gaban tattaunawar da wakilin sashen Hausa Isa Lawal ikara ya fara a makon da ya gabata da bakin da ya gayyato mana. hajiya uwa na sabon kawo kin ji irin bayanan dakta da malawal musamman ma maganar karin eh, albashi nan da ake maganar an kara za a samu sauki a makwabtanki ko wasu mutane kika sani kusa kusa mutum nawa ne mazajen su ke da albashi wanda kila yan albashi ya zo a samu sauki ko ko duka kamar inda kika faɗi wani dan caba da zu masu caba ne da masu mota wanda ko an yi albashin kila da wuya a haɗu. wai ai masu albashin nan gaskiya ni dai ban gan su ba a cikin unguwarmu gaskiya ta da ni unguwan talakawa nake tunda ni ma talaka ce ina cikin su ne mm. mafi yawanci ma'aikata ne masu aikin karfi da masu aikin kabo kabo haka masu aikin dai a sana'a irin na a caban to gaskiya tsakani da Allah abin da suka faɗa sun faɗi magana mai kyau kuma gaskiya suka faɗi ƙarin rage man nan wannan ƙarin man da aka yi aka cire tallafin nan a gaskiya ya cutar da mu sosai ba ƙarfi kuma alhali gwamnati ba haka aka yi alkawari da wannan wannan gwamnati da aka yi ta ce za da tallafi ba da ta faɗi gaskiya mata sun yi dana shina gaskiya tsakani da Allah. Amma ana zargin mata da suke shan wannan wahalar in kina magana gwamnati da siyasa sun ka karɓi taliya. Ito eh amma sun ka karɓa amma sun yi abin da ya kamata. an dai mana an dai fin karfi ne dan taba siyasa isa to yanzu ana maganar ai mata mata da suke gidajen su yanzu kina magana an ban musu gidaje da shauransu wasu su ce a nawa ake siyan kwanan abinci ko kamar masara ko shinkafa ko dawa a da kafin kamar misali shekara biyar ko bakwai yanzu kuma tana kai nawa wallahi da ana siyan kwanan dawa duka duka naira naira ɗari ne ko ɗari da hamsin iya tsadan shi kenan da shekara biyar ba wani nisa ba ne malam isa nan da shekara biyar ne nan baya zuwa shida haka ake siyarwa zuwa goma shekara goma ma dai in takaice maka nan baya don shekara goma har mutala uku ana siyarwa in maka na yaran mu na Hausawa yanzu ana siyan lokan masara dubu ɗaya da ɗari biyar isa lawa ina talaka zai same ta yanzu cin tuwo ma ai sai wani wallahi na je siyan lokan gari ɗaya aka ce man dubu ɗaya da ɗari biyar gari ɗaya loka ɗaya tiya dubu uku loka rabin kwano yanzu garin rogo aka koma ma wallahi yanzu garin rogo gidajen da yawa talaka garin rogo ake sha a kwanta ko a sha da siga ko a teba abin da ake fama a wannan gwamnatin tsakani da Allah da suka ce za su yi ba talakawa adalci. Yanzu kina ganin tiya ɗin gari misali uh, ba tiya ba a eh, uh, loka na gari shine rabi ko rabin kwano. To kina ganin lokan gari zai iya ciyar da mai gida da ke da 'ya'ya guda shida da mata shi guda ɗaya misali na kwana biyu? Wallahi ba zai isa ba, a wuni ma ba zai isa ba. Gaskiya a wuni ma in dai mutum zai kai ma 'ya'ya bakwai ko takwas, kai ko biyar ne ma in dai za a ci a ƙoshi ne loka ɗaya ba zai ishi magidanta ba gaskiya. akalla yanzu mutum yana neman kamar dubu uku a rana yana so ya ciyar da gida mai 'ya'ya shida ai wallahi ma fiye ma za a kai dubu hudu ma a rana ɗaya ma amma wanda ma na dare da na yamma tsakani da Allah in dai ce fa nan za a tsaya ayi shi yasa ma yanzu abin da ya fi sauki gara gara ma shinkafa da yake ita loka dubu da ma ba garan akan dai ce fa nan tuwo ko mai da yaji yanzu shi aka koma ma mai da yaji ganye ga nan duk ya kare in ka je kasuwan kawo yau talata haka zaka ga mata ga suna ana ta sayan dinkin da kula ana ta saye garin rogo an rufe mai garin rogo ka gani tunda ba ke da kuɗin siyan garin talaka fa ai yana cikin wani hali gaskiya a tausaya ma talaka shi dinkin ai ganye ne ya ake a ci dinkin ke tunda a cikin gida ke <laughs> eh, ganye mutum kawai shikenan karin ina ce dai ai shi za a dan dora ne akan abincin da aka ci za a ci ganye ai da kenan ake wannan isa lawan wallahi yanzu dinkin abinci ne aka mai da shi a ci a sha ruwa a kwanta a dai samu dai abin da za a ci yanzu ba a ce ma an koshi ke dai a taba kawai a wannan gwamnatin tsakani da Allah ba a yi matalakawa adalci ba cire tallafin man nan gaskiya. Kuna hango wani haske na irin samun sassauci an ce irin manoma yanzu an fara dinkarar kaka ana sa rai kila an ciro kayan gona abubuwa su sauki. To haka dai ake cewa amma dai da wuya saboda manoman masu ma ba a basu ba saboda takin da suka siya buhun taki a ce manomi ya sai buhun taki dubu talatin malam isa a ce kuma a samu sauki to sai dai sauki dai kawai a dai kawai a sha'ani amma dai saukin nan da wuya tsakani da Allah manoma suna fama sun sai taki da tsada an ce a bude boda an ki buɗe mana boda mu samu saukin rayuwa takin nan ba a karya mana ba to ka gani talaka ya zai yi Malol uh, maganar rayuwa da irin halin da magidanta ke ciki yanzu kaga dai irin abin da mata ke cewa an koma cin dinkin da sauransu me yasa maza suka bar wa mata gidajensu a irin wannan hali da ake matukar bukatar su wannan kalmar ba ta da daɗi amma ina so in tabbatar ma da shugabannin mu najeriya wallahi an shiga wani yaƙi yaƙi kuma mai mugun makamin da wallahi tare shi sai allah ba don kuma sai saboda yunwar da take damun al'umma a najeriya mafi akasarin al'ummar najeriya shi ta ce mummunan yaƙin da aka ɗaura tsakanin shugabanni da talakawanta. Amma za su ce shugaba su kuma talakawa mai suke wajen ganin sun kula da gidajensu. Aiko idan ka faɗi haka ka taya shugabanni su kau da su akan talakawa don saboda wajibi ne shugabanni su juyo su kalli talakawa yanzu halin da ake ciki mafi akasarin talakawa musamman matasa waɗanda su ne ƙashin bayan al'ummar ƙasa wallahi ba su san ina za su tunkara samu naira ashirin ba mafi akasarinsu kuma ka san a kasashen da suka ci gaba masu sana'o'i da 'yan kasuwa su ne masu arzikin ƙasa ma'aikacin gwamnati a kasashen da suka ci gaba su ne talakawan ƙasa amma a yanzu a halin da ake ciki a halin da ake ciki ko an yi ƙarin albashi fa ma'aikaci ba zai zama mai arzikin ƙasa ba kuma talakawan ba sana'o'i ba kasuwanci sannan kuma mafi akasarin matasa suna fama da yunwa yanzu za ka ga mutum wallahi ba barawo ba ne magidanci ne ba barawo ba ne mutumin kirki amma wallahi zai je sata dattijuwa ko kuma budurwa ko bazawara mutuniyar kirki za ta je ta yi badala don ta samu abin da za ta ce ta da 'ya'yanta ko ta ci da iyayenta ko ta taimakin uwanta wannan halin da ake ciki kenan a wannan ƙasa tamu najeriya ƙasar da ake sanya ta a cikin kasashen da suka fi arziki a duniya akwai wani shugaban ƙasar amerika da ya zama shugaban kasa ya sa sakataren shi na harkokin waje ya ce je lissafo mai kasashe guda goma wanda idan amerika ta yi mu'amala da su ba za ta ji kunya ba akan harkan tattalin arzikin kasa najeriya tana cikin gaba-gaba a tsawon wannan kasashe goma da aka kawo kana ta ga misali da shugabanni shi yanzu mai shugaba zai yi akan wani hali da ake ciki shugaba ya fara gane cewa talakawan kasa an kai su bango yunwa wallahi mummunan illa ce ga talaka kuma abinda da nake so su gane mafi akasarin wanda suke fama da yin wannan talakawa ne a matasa ne kuma matashi kaga yanzu muna fama da mummunan rashin tsaro a kasanmu amma inda aka samu sauki fa waɗanda suke satan mutane ko satan shanu ko 'yan boko haram da sauransu suna cikin daji ne amma ka shiga cikin unguwanni ka ga matashi da in aka samu marasa jin magana ko masu shan wiwi ne ko masu dan tsallaka katanga a saci tukunya ko a tsallaka windo a saci waya ko wani abu makamancin haka waɗanda idan suka saci wannan wiwinsu za su siya ko ƴan su sha wanda su ne zaga 'yan sanda suna bi suna kama to yanzu 'yan sandan ba su iya zuwa su kama irin waɗannan matasan don sun san idan suka ce za su yi wannan kaman ba tsaro a ƙasa kuma saukin ma da muka samu waɗancan mutanen da suke ingiza masu yin wannan ta'addanci da suke daji na satan mutane da sauransu har yanzu ba su gane cewa akwai matasa a cikin gari waɗanda idan suka samu irin wannan makaman shi kenan an ɓarke da wani ibtila'i wani bala'in da wallahi gwamnati shugaba tunda su shugabannin ana wani taro aka samu masu gaskiya a cikinsu suna faɗa cewa yawan ko kuma tashin ko kuma hauhawan cin hanci da rashawa da wawura da babake ne da handama da ake yi da kayan gwamnati wallahi idan aka kai talaka makura wannan manyan motocin da suke hawa da wannan manyan sarka da matan suke sa da manyan atamfuna da manyan gidaje da suke ciki sai ya gagare su don saboda talaka in ya juyo kansu wallahi gaba ɗaya zai afka musu kuma a yi musu warwas. kana ji cewa tsarin tallafin da aka yi na cewa za a rinka tura dubu takwas takwas ko an canza shi misali yanzu a ce za a tura dubu goma goma ga duk wani wanda ake ganin yana cikin wani hali na tagayyara a wata zai magance wannan damuwa tunda kana ta maganar gwamnati. waɗannan shugabannin su ma sani wannan yaudara ne ba zai ba zai wannan tsarin ba zai tasiri ba. an ce fa wasu naira dubu ɗaya na ba su sha'awa. hasali ma wannan tsarin da muke gani mu a ganin mu ba ma a siyasance ba sayan ƙuri'a ce. yawan aka ce an ba mutum miliyan sha biyu dubu takwas takwas ko goma goma an da aka ce an sauya idan ana ba mutum daga ƙarshe zai dawo an siye shi ne wannan za ta zama ƙuri'a miliyan goma sha biyu ne kuma tun da ake cin zaɓe a ƙasar nan da ƙura miliyan sha biyar sha kaza wannan zaɓen ma da aka yi wanda aka ce ya ci zaɓe ma bai kai a miliyan goma ba da ya ci zaɓe da ita to kaga wannan sayan ƙuri'a ne kawai da wayo ni ban yadda cewa tallafi ba. kuma da tallafa ba kenan. a wannan tallafi ba shine tsari ba ba shine mafita ba a fito da tsare-tsare. na shugabanci wanda za a taimaki al'umma yanzu bari in gaya maka wani abin da ya kamata a yi guda ɗaya shawara su shugabanni su gane cewa manoman da muke da su wanda an gaya mana cewa yanzu najeriya ta hau wani mataki wanda tana nema te kafada da kafada da manyan kasashe da suke noman shinkafa da masara wanda ana fitar da ita a yanda ma ake sayar da ita a najeriya fa wai karamin farashi ne a wani guri ka je yanzu buhun masara dubu sittin in aka fita da ita ya fi haka ka ga buhun shinkafa solo wanda da muna kukan buhun shinkafa ya kai dubu arba'in da biyar solo yanzu idan ka je wani yanki na sokoto dubu casa'in ne in aka fitar da shi ya faka to ya ake saida shi a najeriya da wannan mummunan tsada kuma ita gwamnati tana ganin waɗannan manoma suna cire wannan amfanin gonan hasali ma tana ikirarin tana tallafa musu amma su dinga saida ma talaka da muguwar tsada a fito da tsari wanda abincin da duk manomi yake saida ka da 'yan kasuwa ya zamanto cewa suke da farashi na ganin dama da suke sai dama talakan najeriya abincin da suke noma a yadda suke so ya kasance gwamnati tana ta tallafa muku ta fidda kuɗi ta ba central bank central bank ta ba su a fito da abincin da aka taimaka wa wannan manoma da kuɗaɗe su zo su biya da abinci a yi tsakani da Allah kuma a fitar da abinci amma su waye za su yi tsakani da Allah tunda ku ba kuma ya da su oh, a ba mai yarda da su ba don saboda cin hanci da oh, rashawa kuma ta ya ce ko liman da faso aksa sai dai Allah ya kiyaye wallahi Allah ya saka ma dakta da alkhairi gaskiya ya faɗa dan harkan shugabanci yanzu a Najeriya mafi akasarin al'umman Najeriya a jinin jiki yake in aka sa mutum shugabanci sai dai abin da hali to shi sa ka ce ku kawo asusun banki kawai sai dai a tura mu kawai daga Abuja wannan na gaya maka sayan ƙura'a ne wannan ba zai yi ba a fito da tsari yadda gwamnati za ta murza gashin baki ta jan ido ta tada jijiyan wuya ga waɗannan masu arzikin noma da suke noma suna sai da ma talaka da mummunan tsada a gaya musu cewa ba haka ba. Dakta yanzu wasu suna ta magana cewa tun da dai abin da zai faru ya faru magana an cire riga an cire tallafi kuma 'yan najeriya tun suna ganin abu ne da ba zai taba yiwa ko a mafarki a ce litar da ake sayanta naira sittin da biyar a zamanin marigayi umar musa raduwa wai a sayi ta ɗari hudu ba to yau an wuce magana ɗari hudu an je ɗari shida an wuce magana ɗari shida ana magana a kai ɗari bakwai da wani abu wanda yanzu ya kai makurar da wasu sun aje motocinsu ba ma masu hawa dan su ji daɗi ba masu neman kuɗi ma sun gaji sun aje motocinsu kana hango ta mafita a wannan yanayi Rayukanmu a yau da gobe sun zamo jarin waɗansu, mutuwar mu a yau da gobe ta zamo noman waɗansu, yau yawanmu a yau da gobe ya zamo neman waɗansu. mu a yau da gobe sun zamo mulkin waɗansu yau hakinmu na yau da gobe ya zamo ga adam waɗansu ba makwancin zama mu huta muna agoyin waɗansu babu 'yanci Ki mu a gare mu mu zaɓi kawai mu bi su a gari a gobe alkiyama za mu mu kwana. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar. Dakta yanzu wasu suna ta magana cewa tun da dai abin da zai faru ya faru magana an cire riga an cire tallafi kuma 'yan najeriya tun suna ganin abu ne da ba zai taba yiwuwa ko a mafarki a ce litar da ake sayan ta naira sittin da biyar a zamanin marigayi umar musa raduwa wai a sayi ta ɗari hudu ba to yau an wuce magana ɗari hudu an je ɗari shida an wuce magana ɗari shida ana magana a kai ɗari bakwai wani abu wanda yanzu ya kai makurar da wasu sun aje motocinsu ba ma masu hawa dan su ji daɗi ba masu neman kuɗi ma sun gaji sun aje motocinsu kana hango ta mafita a wannan yanayi ai mafitar dai tana da wahala saboda kaga shugabanni muke da sun su suke tsare-tsare su suke aiwatar da sun ah, kuma ba wai suna su kaɗai bane ba dole akwai influence ko kuma akwai sa hannu ko kuma akwai tasiri na hukumomi na duniya saboda ba san da take tafiya ita kaɗai yanzu saboda abin da ake kira globalization wato dunkulewar duniya gaba ɗaya zama da abin da ke faruwa a Najeriya yana shafan wata ƙasa abin da ke shafan wata ƙasa yana shafan Najeriya da haka ƙasa ba za a bar ta abin da take so ta yi ba saboda tana cikin kungiyoyi daban daban maybe akwai ce za akwai a United Nations wato kungiyar ah, majalisar ɗinkin duniya akwai kungiyar IMF akwai kungiyar cinikayya na duniya da sauransu to waɗannan ba za su bar ƙasa ta abin da ta ga dama ba shi sa akan sa duk ƙasan misali najeriya memba ce ko kuma eh, memba ce a ƙungiyar cinikayya na duniya akwai ka'idoji da su sa misali a ce ba a yadda a rufe boda ba ba a yadda a ce a hana shigo da wadansu kayayyaki ba ba a yadda a abubuwa daban-daban to za ga in dai sun sa hannu a nan to ba dama su yi abin da ya kauce wannan kamar a najeriya akwai waɗansu kayayyaki guda wajen arba'in da ɗaya da aka ce an hana shigowa da su ana bukatan mu najeriya mai amfani da namu to kaga wannan ya saba ma dokan kungiyar cinikaya na duniya magana kuma shi tallafi dinnan shi ma aka ce ba za a cire shi ba ya saba ma waɗansu manufofi na bankin duniya da na imf da sauransu da waɗansu abubuwa daban-daban da kuma maganar haraji da ake magana har yanzu ba tukuna ma saboda akwai magana haraji da kodashi za ka hukumomi na lamani na duniya suna magana cewa haraji na najeriya da ake caji na eh, harkar kasuwanci da wasu abubuwa shi kusan shi ne mafi karancin da haka suna ta kira a kara na ji shugaba ma tinubu yana magana cewa za a kara ba ko za a kara ba ana so ya zama eh, wato kasan Eh, haraji da dukiyar kasa zai karu nan gaba saboda ana ganin cewa na najeriya shine kasa kenan akwai yiwuwar cewa kila ko a kara din ko kuma ya kasance waɗanda ba su biya sun sake biya misali so da kuma maganan eh, waɗansu abubuwa da suka shafi waɗannan waɗannan hukumomin da duniya suke sa a yi to kaga kenan kasa ita ba ta da yanci kusan wato ana magana yanci ne kai kusan ba ta da yanci ta abin da take ganin shi zai shafi al'ummanta don haka a ce a canza wannan ko kuma ya zama kasa wannan abin da ake tunani cewa a samu mafita zai yi wahala saboda duk abin da za a fito da shi zama mafitan ne su waɗannan hukumomi na duniya ba lalle za su so shi ba in ma kuma an yi din ko kuma zai kasance kare ka'ida kuma in ma an yi din za a ga saboda magana harkar cin hanci da rashawa zai hana a samu abin da ya kamata a cimmawa in ka lura abin da yasa nake bayani haka in ka lura ka haka akwai ai maganar naira akwai abin da ake kira official rate akwai kuma black market wato akwai hanyoyi guda biyu da Najeriya naira take samun darajanta akwai na bayan fage akwai kuma na gwamnati to tuntun IMF da World Bank suke magana cewa a cire daya an cire daya yanzu an bar eh, zabar kasuwa ita ke halinta to a yanzu ya kai naira ɗari tara da wajen hamsin a dola ɗaya to kaga tunda aka mai da shi haka din darajar naira na ƙara faduwa ne kuma da zarar yake ƙara faduwa tunda yawanci abubuwan da muke amfani da su muna shigowa da su ne kaga za a dinga shigowa da su da tsananin tsada ne idan kila ana shigo da abu akan naira ɗari ne zai koma wajen naira ɗari da tamanin ko da saba'in kaga kenan wanda zai sa a cikin gida zai karu kamar yadda na bayani kusan kashi casa'in da abubuwan da muke amfani da su daga waje ake shigar da su so kaga za a dinga shigo da su da hawan farashi kenan sannan abubuwan da suke cikin gida din kuma su kuma ba inganta su ba kaga kenan ta nan bangaren ba yiwuwan cewa za a samu sauki haka abubuwan za ta tafiya matukar ba an samu bambancin tunani ne ko kuma canjin tunani kila a ce ko shugabannin sun bijire ma waɗannan hukumomin wanda kuma zai wahala zai wahala a ce a samu haka so ka kenan wannan halin da muke ciki kawai sai dai da Allah yi hatta masu kirdado na hukumomi na tattalin arziki ana nuna cewa ba lalle ne a samu sauki ba a kusa amma kamar kungiyar kwadugo tana ta yajin aikin ganin an sassauta wa mutane yanzu idan aka kalle ta aka ƙara albashi aka kawo tallafi a matakan jihohi da ƙananan komi ba za a yi maganin wannan matsalar ba. to wani tallafi za a kawo wani tallafi za a kawo kana kallon hatta na corona ma ba ba mutane ba sai a ƙarshe bayan an gama corona mutane suka dinga zuwa waɗansu suna fasa eh, rumbuna ana ganin abin da yake faruwa. so kaga wannan ko da an ci zaba tallafin nan tallafin nan ba lalle ne aiki amma ka san akwai cash transfer da aka dinga bada naira dubu biyar biyar ga tsofaffi wanda ana ganin kamar in an rike wannan aka aka ninka kuɗin ila a samu sauki an bada shi an yi wajen shekara biyu ma ko uku ana bada amma talaucin ya karu ya ragu in ka lura ƙididdigan talaucin ya karu ne ma daga lokacin wancan shekara kamar biyu da suka wuce ko uku da suka wuce zuwa yanzu abin ya karu ne kaga kenan bai tasiri ba kila mutanen da ya kamata samu kila idan miliyan goma ne kila bai wuce kila miliyan uku ne suka samu ba kaga sauran kenan ya zira ne ta wani bangare so yawanci irin wannan tallafin ba lallai ne ba mutane aiki ba kuma ku yi hakuri yan siyasa kamar yadda ake bayani yake zuwa cewa idan ma aka ci za a bada waɗannan abubuwan na tallafin yan siyasa su za su supervise su za su tsaya su lura da rarraba shi kuma dan siyasa har siyasa shi kawai yake kallo ba salon al'umma ba ko zaɓe na shugaba za ga idan aka ba mutum mukami ana kallon wanda ba wai ana kallon wanda zai mutane aiki ba ne a'a ana kallon wanda zai taimaki al'umma ne shi ga dan siyasa kula da shi shi ne taimakon al'umma ba ai abubuwan da al'umma za su amfana gaba ɗaya ba so kaga idan aka ci za a bada za a samu matsala kamar yanzu ku yi hakuri zan sake da dawa baya ka kaman wata ɗaya da ya wuce haka akwai wanda suka kawo motion ah, ah, yan house of reps da house of senate cewa a samu maganar hawan farashin nan a sake a tsaya a duba shi a dakatar da shi don al'umma suna wahala don a samu sauki sun ce ba su yadda ba haka aka bar motion din nan haka wa majalisar wakilai abin da ya faru kenan majalisar senate shi ma haka ya faru ba su yadda cewa a sake tsayawa a duba a gani ko zai a gayuwan rage farashin man ba kuma waɗannan mutane su ne suke wakiltan ku so wajibi ne ku san cewa waɗansu da suke wakiltan ku su ma ba wai suna bin abin da kuke so bane ba kuma ku ku sani cewa al'umma suna nan suna eh, eh, kuna saraye musu saboda suna tunanin Eh, za ku je ku kawo musu abubuwan da ya kamata mai sauki ne da al'umma samu sauki ya zama ba a samun sauki al'umma sun shiga cikin wahala suke kusan suna da na sani ma da irin zaben da suke yi saboda al'umma kamar da na bayani waɗannan mutanen yan kudu ne sun kawo motion cewa a sai a duba wani abu a gaya da za a rage ma al'umma wahalar nan a rage farashin man nan sun ki dukkan hausa sun guda biyu sun ki na yi wani ana neman majority bane eh, dakta idan ba a samu rinjaye ba ai ba su ma ce ba ɗaya hausa din ban ji mutum ɗaya ce ne ba ma ba ya ce yes ba ɗaya hausa din kuma ina jin waɗanda suke voice na bai wuce mutum biyar ba gaba ɗaya sun yi shiru ba su yarda da cewa din yi wannan bibiyan da a ga cewa ya za a yi a a ga al'umma kila sun samu sauƙi na mutum suna so a tafi inda ake na kawai haka suke so a tafi so kaga wannan yana cewa su ma waɗanda muka zaɓa ɗin da mafi yawa daga cikinsu ko kuma da yawa daga cikinsu ba wai sun damu da walhalin da muke ciki bane ba wannan magana da malam lauda yake da ita hajiya uwa suke magana ku sani cewa da gaske ne fa al'umma suna cikin wannan wahalan ba wasa bane ba kuma ku gane cewa sun san cewa ku ba ku bamu ga irin yunkurin da kuke wajen a kama mutane sauki ba so waɗannan abubuwan da ake tafiya karshen ta haka zai ci gaba da tafiya wani tsare-tsare da za a ce za a kawo tallafi tallafin nan ba lallai aiki ba saboda mu dai Najeriya wata irin ƙasa ne wanda duk tsarin da aka kawo sai kaga an samu tasgaro a akan shi waɗansu wuraren za a kawo su amfani amma mu najeriya aka kawo ba lallai su amfani ba shi yasa za ga muke kalubalantar hukumomi ne na da lami na duniya akwai abubuwan tsare-tsare da za a kawo a waɗansu kasashen za su yi aiki amma mu saboda yanayin ƙasar mu kuma sun fi musanin sanin ƙasar mu sun fi musanin yanayin cin hanci da rasha sun fi musanin halayen mutanen mu amma za su ce ai abu kaza idan aka yi za a samu canji na kwarai amma a ƙarshe ba za a samu ba yanzu ka kan magana naira da ake magana ai kaga tana ta faɗuwa ne kuma faɗuwan da take yi naira yana ƙara jawo ma mutanen al'umma wahala ne. amma na ji babban bankin najeriya yana cewa zai gyara shi Wani gyara za a yi ko yanzu eh, kai da eh, yake karantawa shugaba tinubu ya je wajen gwamnan babban banki na najeriya ba jin cewa akwai wani mafita ya yi bayani shi ma kanshi ya nuna cewa eh, eh, naira tana ta faduwa me ya kamata a yi abin da matakin da ake dauka na babban banki baya baya wani tasiri saboda tun wajen ah, ah, da eh, wannan bank rate wato kudin da ake abin na ruwa kudin ruwa tun da kashi goma sha ɗaya ne da digo biyar to ana ta kara shi ana ta kara shi saboda ga cewa farashin nan ya sauka har yanzu yana kashi goma sha takwas da digo saba'in da biyar ne amma duk da haka hawa farashin nan sai kalba yake so kaga maslaha ba tana babban banki bane ba tana sauran akwai abin da ake structural imbalance wato abubuwa da suke faruwa a cikin tattalin arziki ta bangaren masana'antu ta bangaren harkar noma ta bangaren waɗansu bangarori daban-daban da maganar sace-sacen kuɗin da ake suna daga cikin abubuwan da suka taimaka suka tattaru yasa ba a samun sakamakon da ake samu da haka babban banki duk abin da za su yi ba lalle ne zai wahala a ce a samu abin abubuwan da ake so shi yasa duk waɗannan abubuwan da ake amfani da su matakan da ake amfani da su na babban banki ba sa ba sakamako mun kusa haɗa sa'a guda dakta a ƙarshe wacce kalma ko shawara a matsayin ka na masanin tattalin arziki ka aike wa mahukunta da 'yan ƙasa don ganin an yi maganin wannan matsala don wasu na ganin kamar ko da a ce masu kuɗin cikin al'umma su fitar da zakka su fitar da taimako su ma za su iya rage raɗaɗin nan. To farko 'yan ƙasa zai kasance ko dai mutum musulmi ne ko kirista ne ko kuma moralist waɗanda suke bin ɗabi'a na ƙwarai to farko ya kamata mutane kawai su gyara halayensu ne su ji tsoron Allah kuma su rage buri rayuwarsu su sai tashi su bar ma Allah sannan kuma gurin da suka ga an yi ba daidai ba su zo su nemi abin nan ko dai su samu hanyar da za su yi magana a ko da misali a ce eh, eh, zanga-zanga za su yi na lumana su nemi izini daga wajen polis su fito su nuna cewa tsari kaza da ake yi bai daidai da su ba suna shan wahala don haka ya kamata gwamnati ta canza ko kuma su kafafen watsa labarai su nuna cewa manufofi kaza da ake ɗauka ba su daidai da rayuwarsu ba suna cikin wani hali na wahala wannan yana daga cikin abin da talakawa za su yi sannan su kuma hukunta ku cewa fa al'umma suna cikin wahala waɗannan manufofin da ake tafiyar da su ya kamata ku sake kallon su ku ga cewa al'umma fa ba su suke samu ba saboda idan ku duba duk waɗansu matakai da ake bi ko kuma waɗansu ma'aunai na nuna ingancin rayuwar ɗan adam za ku ga cewa suna lalacewa ne maganan eh, hawan farashin ne maganan ilimin ne maganan talaucin ne gashi na duk muna ganin ƙididdiga abin da yake nunawa duk abubuwa lalacewa suke daga cikin tun daga farkon 2015 eh, eh, har zuwa yanzu kusan komai ka duba za ka ga lalacewa yake ta rayuwar mutane life expectancy rate kenan na rayuwar al'umma ina jin ya koma bai wuce kashe shekara hamsin da uku ba da sauransu so ya kamata a sake duba manufofin da ake tafiyar da su kuma um, dole ta wani ba za ba za mu iya rabuwa da IMF da World Bank ba amma ya kasance muna sassaitawa ba komai ne zamu ba abin da suke so ba akwai lokacin ai da muka shiga tabarbaran tattalin arziki ina ta kawo wannan amma saboda hukumomin sun yi amfani da masu tattalin arziki masana tattalin arziki na gida an tsaya an kalli abin da muke ciki an ɗauki matakai kuma mun fita daga cikin shi mun sake shiga cikin shekarar 2022 shi ma mun samu mun fita so wajibi ne shugabanninmu farko su san cewa su admitin su yadda cewa al'umma suna cikin wahala duk abin da waɗannan bayan Allah suke magana malalau da haja uwale wallahi mutane suna cikin wani wahala don haka wannan wahalar da ake ciki yana rage tarbiyya yana eh, barazana ga maganar tsaro yana barazana ga cigaban ƙasa saboda shi tattalin arziki ma ba cigaba yake yi ba karshen shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu tattalin arziki ya bunƙasa da kashi uku da digo biyu ne amma muna shigowa cikin wannan kwatan ya koma kashi biyu da digo uku so kaga ita kanta ƙasan ba cigaba take yi ba wannan kuma kuma magana cire tallafin nan ya kawo matsaloli ya sa abubuwan da ake samu na cigaba ya na kasa sosai hatta canjin kuɗin nan da aka yi canjin kuɗin na yan eh, asaran fiye da tiriliyan ashirin sanadiyar canjin kuɗin nan kaga duk waɗannan manufofin da basu kawo mana wani cigaba ba so shugabanni ina kira gare su su san cewa halin da al'umma suke ciki a Najeriya fa da gaske ne kuma akwai matsala kuma akwai barazana ga tsaro akwai barazana ga tarbiyyar mutane akwai barazana ga shi kanshi ci gaban ƙasa so wajibi ne su sake kallon waɗannan manufofin a canza su ta ina al'umma za su samu sauki kuma tattalin arzikin ya ci gaba da ƙasan gaba ɗaya. Marabara talaka so a warwarewa yaushe ne yaudara a kanmu yaushe ne za ta warwarewa yaushe ne za mu kauce kunci sasarin nan ya warwarewa yaushe ne za mu samu dama tarnakin nan ya zan kwabewa yaushe ne za mu samu yanci wai adala ta zagayowa mu daina kuka don hawaye su bar zuwa yaushe ne wai bugun zukata za su bar bubuga da kawa yaushe ne za mu samu yanci da mu kan ji ana sanarwa yaushe za mu ɗanɗanin romo na adala da kan faɗowa yaushe ne za mu samu barci da sale ɓata na fitowa yaushe ne daka a hana shukuka yaushe ne za mu gana doka na gare ni ta na gare ka yaushe ne za a sanya doka sama da kasa a buduka yaushe ne masu yin hukun masu sauraron mu muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na ta taya na gabatarwa zahra amina fage sai kuma julie lavis gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce taku amina bahari auna daga na